Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne akan mitoci 49 ko 31 da kilo has 6,170. ko kilo da sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA a Play Store da iTunes. Bayan haka za ku iya ziyartar shafukanmu a kowane lokaci don sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a gtahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na sada zumunta Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube. don samun labarai da su. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta yau Asabar wadda ta yi daidai da bakwai ga watan Maris shekara ta 2026 tare da sahabo Imam Aliyu Yusuf Aliyu Harande da su abokan aikin mu ke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na wannan sanyin safiya taku ta yau muna tafe da shirin a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar. Bayan nan mu kawo muku labaran wasanni a takaice, amma dukka mu a kai ga waɗannan sai sahabo ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aza takunkumin ba da biza kan wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar Rwanda saboda rawar da suke takawa wajen ruruta rikici a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Haka dai ya bayyana a cikin bayani da ministan harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Juma'a. A jamhuriyar Benin, 'yan bindiga sun kashe sojojin ƙasar goma sha biyar suka jikata wasu biyar a wani sansanin soja da ke arewacin ƙasar, kamar yadda wani kakakin sojan ƙasar ya faɗa a jiya Juma'a, yayin da tarzoma take ƙara bazuwa a ƙasashe da suke yammacin Afirka. 'Yan bindiga masu alaƙa da al da ISIS suna ci gaba da kai hare-hare a kan iyakoki da dazukan da suke tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin da kuma Najeriya sun mai da yankin a zaman fagen daga. wata ƙungiya mai alaƙa da alƙa'ida da ake kira jama'atun nusratul islam wal muslim ta ɗauki alhakin kai wannan hari a ƙasar benin ƙungiyar ta ce ta kai harin ne a wani wuri da ake kira kofuno da ke arewacin ƙasar a ranar laraba kakakin sojojin benin kanal james johnson ya ce sojojin sun kashe akalla hudu daga cikin mayakan lokacin da suke tafiya kan baburansu ya karyata ikirarin da yan bindigar suka yi cewa sansanin yanzu yana hannunsu benin ba ta cika magana kan tarzomar da 'yan bindiga suke haddasawa a arewacin ƙasar ba ko da shike a cikin watan afrilun bara ta ce wannan ƙungiya ta 'yan bindiga mai lakabin jnim a takaice a wani hari da ta kai ta kashe sojojin ƙasar hamsin da hudu. An kai wa bataliyan sojojin Ghana da take aikin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Lebanon hari da makami mai linzami har sojojin ƙasar biyu suka samu munanan raunuka kamar dai yadda rundunar sojin Ghana ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. An jefa Lebanon cikin yaƙin da ake a gabas tsakiya bayan da Hezbollah ta jefa rokoki kan Isra'ila ranar Litinin, hakan ya janyo wani sabon farmakin Isra'ila a kan ƙasar. sanarwar da dakarun ganar suka bayar bai fayyace ko su wane ne suka harba makami mai linzamin ba sai dai ta ce ofishin jakadancin ta a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana rashin jin daɗin ta ga helkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke new york hakanan sanarwar ta ce baya ga sojojin da suka jikkata wani sojan ta ɗaya ya ɗimoce lokacin da harin ya auka wani ofishin sojojin wanda ya kone kurmos. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya buƙaci Iran ta yi saranda kawai ba tare da wani sharaɗi ba, mataki da ka iya ruruta rikicin mako ɗaya bayan da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar, wanda faɗin hakan zai sa a yi wahala na kawo ƙarshen faɗan a cikin sauri. Mr. Trump ya furta hakan ne a dandalin sada zumunta sa'o'i kaɗan bayan da shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa wata ƙasa da ba a bayyana sunanta ba ta fara shiga tsakani. Misali na farko da aka gani na neman kawo ƙarshen rikicin ta fuskar diplomasiya a kuma daidai lokacin da Isra'ila ta ƙaddamar da wani sabon hari kan Iran ɗin ita kuma Farisan ta cilla makamai masu linzami kan Isra'ila da kuma kan ƙasashe da ke yankin Gulf inda Amurka take da sansanoni. jiya juma'a kakakin sojojin juyin juya hali na iran yana ba'a ga shugaban na amurka ya ce mr trump ya aika ko ya tura sojojin ruwan amurka su raka jiragen da mai da kaya su bi ta mashigin ruwan hormuz wani jami'in iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce zuwa yanzu an kashe farar hula fiye da dubu ɗaya da ɗari uku a wannan yaƙi Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya yi magana da yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman bayan da Iran ta kai wa Saudiyan hari. yi da rikici yake ƙara bazuwa a yankin kamar yadda fadar gwamnatin Birtaniya ta faɗa a jiya Juma'a. An tura ƙarin jiragen yaƙi da masu saukar ungulu da kuma jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi zuwa yankin. Kuma a shirye Ingila take ta goyi bayan duk wani mataki na ba da kariya ga daular Saudiya. idan buƙatar haka ta taso star mai gaya wa bin salman hakanan shugabannin biyu sun tattauna kan buƙatar ƙara haɗin kai wajen tattara bayanan sirri da nufin ayyukan kariya da kuma na farar hula. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama rabon wani. أبشر باليمن أنا والخير وبلوغ القصد بلا داخل jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa, wannan safiya ta asabar hajiya madina mun karkada kunnuwa alhaji ibrahim barkanmu da warhaka barkanmu da asuba ina so in fara wannan gaisuwa na filin a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu a kullum wato magaji balakanti zaria birni da mai wada balakanti da abubakar liye ɗahiru kanti Adamu Rayyanu mai fulawa sai kuma Yakubu 1000 da Shehu Manuwa kofar bana Bature Balakanti, Musa Yu Balakanti, Usman Baban Gambo, Usman Tanko, Mustapha Ibrahim Musti, Abubakar Baban Balki Kanti. Ina mai sauraron a bari ya huce kullum ga gaisuwa ta musamman a gare ka. Malam Adamu Fafalari Duguri da Malam Usman Headmaster Gajin Duguri. sai Malam Hamza PRO da Sa'idu Galadi Mammun da Ibrahim Hamisu mai dankali. Ga kuma gaisuwar abadi ya huce zuwa ga Adamu Rayyanu, Muhammad Lawal Rayyanu, Rabi'u Yero Dozin, Malam Taju Mahmud, Yahaya Rayyanu, Hajiya Jummai Rayyanu mai fulawa, sai kuma Hajiya Baraka Rayyanu ita ma mai fulawa. Dukansu fulawa suke saidawa sai Ahmadu Sani mai niƙa a gwargwaje ta Zaria. Sai kuma gaisuwan a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir na farko da mai martaba sarkin funakaye Alhaji Yakubu Muhammad Kwairanga da mai girma hakimin ƙasar Udubo Alhaji Muhammad magajiduwa da mai girma hakimin ƙasar Tarmasuwa. sai gaisuwa zuwa ga alhaji idi abubakar na farko da alhaji adamu muhammad basharu sarkin sangaru da alhaji baffa kawu hamma tirakin funakaye da alhaji bubaji yariman matawallan gamawa da alhaji Sale halliru sarkin zindawa da alhaji muhammad jauro ilu sarkin wuro ngalde da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga sai kuma gaisuwa zuwa ga mai anguwa bello dandin mahe suleja mijin hawa da sadiya a dandin mahe sai kuma gaisuwa zuwa ga kawule maina gololo da alhassan tela kiri kasosi sai kuma alhaji yusuf mai leda gololo a bauchi jihar bauchi da fatan duk an tashi lafiya Alhaji Ibrahim har ila yau ga fi gaisuwar a ya huce zuwa ga mai sauraron mu Isaka mai tambo angon balki baban Latifa na gidan rediyon Dalol FM tsibirin dogon dutsen Nijar da dauda sama sama mai shayi tsibiri da haruna dan mai yaƙi direban likita tsibiri da isuhu dafto tun garson Allah sai samba sarkin roifin tsibiri da tsoho abdullahi mai doka tsibiri da sani da'u alaska tsibirin sai gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski badaraka da babaye gambo tumniya da iliyaso tanimu ne malamin makaranta tsibiri da alhaji zada bawa dg group dalol fm sai aliyo bawa radio dalol fm dogon dutse da yahaya bawa radio dalol fm tsibiri da boka da hantsi kadidi da burtali ɗan ba'u salkam da maman gujiya tsibiri da nairi mai nama bakin rediyon dalol fm tsibiri da labbo mai shayi tsibiri da aminu gono angon zuwaira. da rayya da fati tsibiri duk da fatan an tashi lafiya a wannan sanyin safiyar asabar. To ga karin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga Ibrahim Muhammad Bakura sai baban gida Sanje Karofi sai Nasiru Abdullahi Kobi tare da Fiona Kaura sai Abba Aliyu a birnin Kudu sai Muhammad Abdullahi Piccolo a bauchin Yakubu. dan ban gaisuwa zuwa ga obaba ransa shaho sai kuma gaisuwar sani muhammad chindo da sadiq shehu da fatan kuna na lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga abdullahi jibrila muhammadu sai yahana sukiri da musa ladan dan ladi sai baba abdullahi sufi da yayanmu yakubu abdullahi master sai kuma gaisuwar isa lawal girgir tare da muhammad ahmad usman tungar makeri sai gaisuwar magaji muhammad tsoho azare tare da muktar gambo birnin kudu sai baba bura mustapha adamato muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abubakar haruna galadanci sai malam inuwa muhammad tare da sanin shaga kofar kaura katsina tahiru Hashimu da Muhammad Ma'aji Maina a Maiduguri sai Babawo mai taki toro tare da Yusufu Mamman sai Aminu Isa Mutawalle tare da Babawo Mato mai aduwa sai gaisuwar Adamu Bala tare da Malam Malam mai zanen hula a Gwalolo jihar Bauchi. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mustapha Haruna da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa sai faruk ma'azu gombe shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar gombe tare da bashir muktar yusuf sai gaisuwar usman dan fulani mararraban wuri tare da mai girma mainan bauchi ma'auya harsanu hakimin birshi muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga nasir nabaye sai gaisuwar husni salisu oic tare da bashir adamu lk sai gaisuwar zakar hassan da fatan kunanan lafiya ban gaisuwa zuwa ga alhaji muktar mai shago da wakin basa sai alhaji idris kano nasarawa birnin gwari tare da yakubu makeri tashar keji sai nuhu mai wanki da guga tashar keji tare da amida kwamandan yunin kwatan kwaro jihar niger sai gaisuwar alhaji zubairu mai shinkafa kwatan kwaro sai umar sani dodo zara kusharki tare da baban gida mai kujeri mai biredi a tungar makeri sai alhaji na lado mai sai da mai watan kwaro sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi jihar neja dan mun gaisuwa zuwa ga prince Yau adamu bilkacuwa tare da muhammad sa'ad wato black market a kumo jihar gombe sai fa'ilu ɗanladi mahuta tare da shehu adamu rijau da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida alisha matar hassan direba mumbarla ta fawa balewa tare da gambo wakilin sarkin mun ta fawa balewa sai dan ladi babale garin gaskal tare da aminu mai gidan kallo garin siyi karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi. 와서요 hajiya madina yau ma dai shugaba sadisu rabin demi shi ya aiko mana da labari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ibrahim gta hausa amurka ke magana a labarin da nake so in bayar mai magana sadisu rabin dami dallatin sabon layi ciyama na kungiyar masu sauraron rediyo najeriya guda bauchi akwai wani labari da nake so na bayar wani ango ne ya angwance da amaryarsa bayan an gama shagulgulan biki lafiya an yi komai lafiya duk jama'a sun watse an raka ango bisa al'adar hausa da ake yi an raka ango ɗakin amarya bayan duk shi ma ya sallame su sun tafi daga shi kuma sai amarya shi shikenan sai ya ce amarya ya kamata kuma mu yi alola mu yi sallah mu gode wa ubangiji bisa yadda sunna addinin musulunci ya tanadar to shikenan me zai faru shikenan sai shiga bayan gida da niyan zai yi alola kawai amarya ta nemo kwado da ki sai ta kulle ango a bayan gida yayi ta bude ta ki bude ita kwata je ta kwanta ma akan gado ta yi baccin ta hankalin ta kwance <laughs> to wala ibrahim abin da zai baka mamaki shi kenan sai da gari ya waye ita zo ta bude shi shi kuma bai fishi ba sai ce a me yasa kika min haka kika kulle ni a bayan gida sai ta ce ai ba wani abu bane kawai dama na yi alkawari wa tsohon saurayi na cewa in dai ba shi na aura ba duk wanda na aura to daren farko zan kulle shi a bayan gida zai kwana da haka shine na cika alkawari <laughs> to kaji wannan labari din hajiya madina kin ji wannan labari na sadisu rabin Demi. ina jin kamar tsokana ce fa kai kai kai kai kai kai salisu rabin Demi wannan labari gaskiya ta tsokana ce wallahi wallahi <laughs> yanzu fi sabilillahi kina amarya a daren farko hmm. sai ki rufe mijinki a bayi saboda Allah wai saboda wani wai ya miki alkawari da bai aure ki ba yi duk wanda kika aura sai kin hmm. rufe shi a bayi ai wannan tsokana ce wallahi wallahi tsokana ce idan tana da miji mai zafin zuciya ko sai ta sha mari ta sha mangari <laughs> eh, mari tana da karfin hali alhaji ibrahim haba dan allah fi sabilillahi to ta rufe shi kuma ta je ta kwanciyar ta ta bacci shi ma da ya taso daga bayi <laughs> din ya zama mutum mai haƙuri eh. ko ba komai ya mm. nuna alamun shi mutum ne mai hakuri alhaji ibrahim wallahi kuwa Gaskiya a wannan sosai ne yanzu in ta kuskura ta irin wannan yanzu ai yan gen z ka gane su a yan zamani ba yan gen z za su mm. kwakwabe ta sannan ma in ta yi sa'a ma kawai ma ya ce mata ma ya fasa auren tunda ai daren farko ne ka gani ba a ma daɗe ba mm. wallahi yana iya ce mata ya fasa auren kai amma ta yi kasada eh, lallai kam ikon Allah <laughs> to masha Allah ni dai wannan gaskiya duk da cewa na dan yi dariya akan abin amma na lura dai kam hmm. ta yi wasa da hankalinsa sosai gaskiya hawa ta samu hakuri bai yi ba bai yi wa alhaji ibrahim bai yi <laughs> kada wata ta koya ta je ta sha mamaki a sako ta a daren farko hmm. subhanallah babban ma abin da zai faru kenan to za mu dasa aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro mu lafiya da Ibrahim Alfa da Madina Dauda. Kada dai kumanta za ku aiko muna da sakonninku zuwa ga filin a bari ya huce a kowace rana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA daga nan gundumar Columbia. Yanzu ga Bala Branko Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara kan Celta Vigo da ƙwallo biyu da ɗaya a wasan mako na 27 na gasar La Liga na ƙasar Spain. A gasar Serie A na ƙasar Italy kuwa inda shi ma ake fafata a wasannin mako na 28. A jiya ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli ta samu nasarar doke Turin da ƙwallo biyu da ɗaya. sai kuma wasannin aka fafata na gasar kalubale a matakin kusa da na kusa da na karshe kwata final a can gasar ingila kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta wolf da kwallo uku da nema bundesliga na kasar germany kuwa ana cikin wasa na mako na 25 yayin da kungiyar kwallon kafa ta baya muni ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta brushe munshin galabar da kwallaye hudu da daya a likan na kasar faransa kuwa wasannin da aka fafata wasa ne da aka yi shi na mako na 25 shi ma inda kungiyar kwallon kafa ta psg ta sha kashi a hannun monaco da kwallo uku da daya idan muka duba wasan da za a fafata a yau a gasar La Liga kungiyar kwallon kafa ta Osasuna da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Mayoka. Jiruna kuwa za ta yi tattaki ne zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta Levante yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za su karɓi bakuncin Real Sociedad ita ma Atlantico Bilbao za su baje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar Serie A na kasar Italy kuwa Cagliari suna tare da Como yayin da Atalanta za su barje gumi da Udinese Juventus za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Pisa SC sai kuma a kasar ingila a wasannin kusa da na kusa da na karshe na fa kalubale kungiyar kwallon kafa ta mansfield town za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai kuma kungiyar kwallon kafa ta west ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta chelsea newcastle zuma za su karɓi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta manchester city bundesliga na kasar germany hendem suna tare da kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim sai Wolfsburg za su karɓi wakuncin Hamburg. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig kuwa suna tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Augsburg. sai kuma mens suna tare da kungiyar kwallon kafa ta stuttgart yayin da freiburg da su barja gumi da bayan leverkusen sai collins suna tare da kungiyar kwallon kafa ta da dortmund daga nan kuwa za mu a kasar faransa ne inda a gasar liga na kasar faransa nantes za su fafata da anga kungiyar kwallon kafa ta Austric za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Strabo sai kuma Toulouse suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Olympiaco Marseille Bala ruwa GTA Hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya sai Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Colombia asuba ta gari. Bissalam.